da ke rike alkawari ni ko zana na ƙara kuzari mai samun kisai mai jari fata na ke samun sururi ba zan manta da ke ba zuba kai bacci ba mai daɗewa ina tare da ke baba me zai sa yi rinjaye me zai sa in samu kwarin gwiwa akan al'amarin nan mu zauna daga yau maganar neman aure ba zai hana ka yin bacci ba a gidan nan abin da nake so na sanar da kai shine na san kana son ta ne ta ma tana son ka kuma babu shakka kan haka amma sai dai dukkan muradin da ba zai cika ba babu dabara gurin neman sa na so a ce ka aure ta ne ko dan nagartarta amma da alamu ba zan ga hakan da idona ba domin ko wannan muradin ba zai cika ba me kike nufi baba ko kina nufin rabu da tani kenan akwai 'yan mata da yawa a garin nan waɗanda suka dace da irinka za ka aure su ba tare da tashin hankali da muka samu kanmu a ciki ba ba zai yi ba ka dangana a da ina da tunani irin naka amma a yanzu tunani na ya sauya kada ka ji gazawa a ranka don ka batta ne saboda noma domin da ba kai ba ne, zai wuya a samu matashi irinka wanda zai galaba a kan noma cikin sauƙi babban akasin da aka samu kan ka ta fito fili shi kuma yayin da jarumtarsa ta shahara domin haka nake baka umarni kar ka halarci wajen gasan nan kamar yadda mahaifinka yake da burin ganin ka janye haƙurin da za ka yi gurin barin masoyiyarka shine babban jarumtar da za ka nuna ɗana ina alfahari da kai bisa jarumtarka ina alfahari da ɗan da na haifa kowa ke shakka ka fitar da ni kunyan duniya nomau kai a takaice ina taya ka nan karɓata ni da kanin maina domin sake gudanar da gasa ina nufin kai nasara akan maina ka kashe mu da shi a ranar baba na rantse a wannan karan maina ko shura ba zai ba sai dai uwarsa ta ɗauki gawarsa ɗan nema. Lalatacce ba? Kuma soyayyar ta ni za ta tashi a banza ranar da na sake karan batta da maina. Ɗana zan ƙara maka dafi. Mece ce shawararka? To gaskiya tun da ka ji babarka ta fara irin waɗannan maganganun to tabbas akwai abin da ta hango to amma kuma gaskiya ta ne ba ta cancanci ai mata haka ba saboda yi mata haka tamkar ka baɗa mata ƙasa ne a ido jatau ba zan iya janyewa ba saboda ina matuƙar santa ni ni wannan lamari naka mamaki yake bani shi dai ka san cewa za ka iya rasa ranka a wurin wannan gasar amma ka ki janyewa maina haka nake ji a raina ina ji tamkar raɗaɗin rabuwa da tani ya fi na mutuwa ɗaci to ai wannan ita ce jarumtar ba komai ba maina kamar yadda kake ji a zuciyarka cewa ba za ka iya rabuwa da tani ba haka ya kamata ka sa a zuciyarka cewa momo ba zai iya samun nasara a kanka ba kasuwar samun nasara a kanka shine rabuwa da tani tani ta sha min irin wannan maganganu. amma sau tari ina nushe ta cewa soyayya ba ita bace jarumtaka to ai soyayya tana iya samar da jarumta ai da a ce haka ne da na fi kowa jarumta a doron ƙasa amma ba haka ba ne to shi kenan tun da kaci amma fi shawarar da zan ba ka ita ce ka fi halarci gurin gasan nan saboda rashin halartar ka gurin gasan nan wani abin kunya ne ga zuriyarka Sani, na san kina cikin damuwa. Shari hawaye, ki ji lafazin da zai fito daga bakina. Tani, a cikin jama'a irin tamu, babu kadarar da ta wuce jarumta. irin jarumtar da take kawo nasara a rayuwa da cimma buri hakan nan babu abin da yake ba mutum kariya sama da jarumta a ƙasar nan tamu idan kin tuna hatta sarki ana zaɓensa ne ta hanyar nuna jaruntaka a ƙasar nan tamu maimakon a ce ya gada Hakanan kuma ana zaɓen miji ta hanyar jarumtaka ba ta hanyar soyayya kawai ba abin nufi a al'adarmu ba a fifita soyayyar mace illa jarumtar namiji ana ƙaddara cewa da jarumtar namiji mace za ta iya cin moriyar soyayyarsa wannan shine kaɗan daga cikin misalina a cikin zamantakewar al'ummarmu. Saboda haka a cikin irin wannan jama'a tamu wacce ba ta da addini guda ɗaya tsayayye akwai hatsari babba mace ta auri ragon namiji. Kaka, kada ki raunina min zuciya akan maina. Sani, ba don ba na so ki auri maina nake gaya miki wannan magana ba, amma sai don a halin da kike ciki. Cewa kina da jarumta da dauriya. Na san kina da dauriyar barin abin da zuciyarki ke farautar nema. zuwa ga abin da ya fi dacewa da rayuwar mu ta yau da kullum. Idan zuciyar maina ba ta da jarumtar gwagwarmayar neman aurenki, ya kamata taki zuciyar ta kasance tana da jarumtar iya barinsa. lokaci yana tafiya yanayi sauri yake yi an yi dariya wani sa'in ko kuka ake yi shakuwa da juna mai sa zuciya tsumayi ina za mu je a duniya sannu sannu kwana nisa na gaya maka zan je nemo mai kashe saboda na ci gaba da zama a ɗaki a hankali tunani zai halaka ni na zaɓi in yi mutu fara ɗaya akan in sha wahala zararai baba kada ki zo wajen gasan nan saboda in kika zo ba za ki taɓa manta yadda aka kashe ɗanki ba sannan ya kamata ki san cewa mutuwa tana jin kunyar idan mahaifiya in kika zo filin nan a hankali mutuwa za ta ɗauke ni ma'ana zan sha wahalar zarar rai baba ki zo kaina lokacin da kika samu labarin mutuwata amma kada ki jefa min kare zuciya na mutu ba wajen gasar nan mun mafi ku abin kunya na maka izini na sadaukar da kai domin kada ka ga dawa zuri'an abin gori ka je kai mutuwa irin ta jarumai waɗanda numfashinsu na ƙarshe yake ƙarewa a fagen daga kai ma ka tarihi baba na gode mai sado alheri da sai kake yi kwarai kuwa an tabbatar min da cewa ya je gidansa da safen nan don har ma sun yi taɗi amma kai ya shiga bankar ita tun lokacin da muka rabu da ita a jeji cikin fushi da bacin rai to kaga da alamun ta ja haushin kwarai ina jin ta fushi da ni saboda lokacin da muka rabu da ita mun rabu da ita cikin takaddama kaga ɗan matsalar da kuka samu ya ba ta dama ta bai wa mai fuska kenan ya zo gurin ta zance ina da shakku akan haka ba na jin za ta aikata hakan na yarda da tanyi ba na jin za ta iya cin amana ko yaudara ka san mata suna da rauni da yawa a zuciya yanzu kana nufin ta fara sauya tunaninta kenan alamun hakan kenan mana Hey! A yau ita ce rana ta ƙarshe kuma zagaye na ƙarshe sannan yau ne karo na ƙarshe mazaje a sha daga alƙalin wasa gare ka. जानी तन असन ranar da ya kamata mu yi farin ciki amma na ga kana cikin damu babu wani farin ciki da zan yi illa ɓacin rai na yi nadama ɓata lokacina ƙarfina da duk wata gwagwarmaya da na yi akan wani al'amari gaba ɗaya ashe akwai lokacin da za ka yi nadama akan mallakin zuciyarka ni ce ne, ni nake maka magana ke ba mallakin zuciyata ba ce saboda kin guje ni a lokacin da ke tunanin za a samu galaba a kaina amma ka bani mamaki da baka tsaya ka tambaye ni me ya faru tsakanina da noma ba me zan tambaye ki duk abin da ya kamata in tambaye ki na ji kuma na gani da idona tunda na gani da idona kuma na tabbatar kuma har na ji wani sauran tambaya zan miki mai na kayi gajen hakuri? ashe za ka iya mancewa da abubuwan da suka faru a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Maida! Maida! An kashe shi ko? Wa. Maina, dama na san za a kawo wannan labarin yau, mummunan labari irin wannan. An kashe shi? Ah, maina ya yi nasara yau akan noman. Jatau, kai faɗana ne, ba na wasa da kai. Ka gaya min gaskiya. Gaskiya na gaya miki. ai babu yadda za a kashe maina ki ganna haka yau maina ya yi nasara akan nomo hmm? ya ci galaba da gaske da gaske bari in ki ya mutumin ya dauka da zafi da yawa kukan me kike idanunsa sun rufe har ya faɗi min baƙaƙen maganganu ina suke idan ya farka ku ba shi wannan mukan. Sannu. cuta ta aka yi cuta ta aka yi ba kashe ni aka yi a damban nan ba makirci aka haɗa mu da aka maka mai tani ce ta cuce ni wannan yarinyar algunguma ce maƙetaciya ce ta bani gorar burkutu ga ta can ina zargin akwai banjo a ciki tabbas wannan burkutu ce da banjo a ciki yaushe ta baka na je gidansu kafin fita gasa shine ta man kyauta da ita ta ce in ji kakarta saboda jarumtar da nake da ita kuma tana sa ran ni ne zan zama mijinta domin zan yi nasara a kan maina anya kuwa ba shirya mata akai ba eh ta ce wai kyauta ce daga kakarta asha asha kai yaro ne shi yasa ka yadda da mace wai shin baka san cewa tarihi ya nuna mace ta sha yin galba akan sarakuna da gawatattun jarumai ba ina ma ka sanar da ni yadda kuka yi da na nuna maka ne cewa ni alewa ne irin na jiya lallai da na koya maka irin makircin mu na 'yan mazan jiya baba me zai hana mu koma gaban mai gari mu gabatar da kuka kamar yadda aka yi a baya idan ma mun je ba za a saurare mu ba wancan ma buɗe idona ne ya sa muka yi galba a idan mai gari maganganu na ba so mai gari daɗi ba yanzu idan muka koma sai a ɗauka ta da zaune ɗaya muke so mu babu komai ni na san ba za a yi kashe ɗana ba sai ta hanyar magudi kuma ni na san ɗana jarumi ne ko talin ƙaƙa. baba na ɗau alwashin sai na ɗauki fansa a kan maina sai na kawar da shi da kan doron ƙasa ko ta halin ƙaƙa. ina ka shiga ne tun jiya nake ta neman ka amma ka bace bat na shiga sayi me yasa kuma bakin cikin yarinya nan tani ne ya dame to ai kai sai dai a taya kamar na bai saboda gaba ɗaya garin nan magana ka ake cewa ka fi kowa farin ciki ko kusa ai daga jiya zuwa yau babu wanda kai na bakin ciki yanzu ma ana da dama abin da ya faru ne na sa abin da ke damun ka amma ka san wani abu sai ka faɗa ka ta ni da kake gani ko kaɗan bata ci amanar ka ba asali ma ita ce silar kashe nomo da kai me dalili ka je gurinta za ka ji cikakken bayani tani ina so ki sanar da ni abin da ya me yasa baka yarda da ni ba ba wai ban yarda da ki ne amma ina mamakin dalilin da yasa kika saurari nono har kika yi mishi irin murmushin da ni kadai kika yi wa alƙawarin zaki wa irinsa kaka ko kin san dalilin da yasa nake son auren maina a'a ni baki taɓa faɗa mun ba illa dai kawai na san kin yi nisa da ƙaunarsa don haka ma nake taya ki bege ko da yaushe ina son maina saboda shi mutum ne mai gaskiya mai tarbiyya da yadda ake neman nasara idan nono ya zo wajen ki ki fita hakkin ki nuna ba kya son sa ki ba shi kyautar burkutun nan ya sha ku idan aka je wajen gasan nan ba zai taɓuka abun arziki ba maina ne zai kashe shi abu na biyu ki sanar da abokinsa jatau ya sanar da maina akan abin da muka shirya saboda dalilai guda biyu abu na farko idan aka gaya wa maina an ganki da mumau kina da shaida na biyu idan maina ya fito zai tafi wajen gasa ci umarci jatau ya gaya wa maina kin kula mumau kishi zai harzuka shi wanda haka shine zai ƙara mishi kuzari amma jatau ya bincina wa maina abin da yake faruwa daga bisani kin ji ko ka ji gaskiyar abin da ya faru kenan ki ce kika kashe noma ba ni ba a ba ni bace kaka ce dai ta yi aikin ko da na ce ni lokacin da aka ce kin ci amana ta ban yadda ba na san ba za ki ci amana ta ba sai da wannan lalataccen ya duka zuga har sai da ya sa na tabbatar da haka ne Oh, da shi har ya yi fitowa tunani muke yi wata rana mu zo mi cirewa daga mai da shi zai shafa ma sai ya yi kulawa da daɗi da ba daɗi junan mu mun kai rikewa rabuwa da juna muke yin tunawa ko babu tsofa za ta yi hani manin basa zane zane zane biyu wa kada ka taɓa shi ba shi ne yaudare ka bani ce Come on. amfani da shi in kai ba za ka iya ba. Ha ha ha! に。テニ。テニ。まざき大使。 mu je gida ki sha magani duba jikina mai na ba zan kai labari ba a ta ni ba za ki mutu ki banni ba kin ji ba za ki mutu ba kafin mu koma gida ina so ka sani cewa yanzu hankali na ya kwanta kuma na tabbata cewa ba ragon namiji na mallaka a zuciyata ba abu na biyu kuma a duk lokacin da kiran addini ya shigo garin nan ka amsa saboda rashin ta ne ya jefa mu a wahala tani to tani amma ki tashi mu je gida a baki magani kin ci amma kafin mu tafi ka kawo min ruwan sha ruwa kike so ki sha ruwa ina dama gidan da kika ce zaki je kenan ubangiji ubangiji ne mahalicci wanda ba shi da abokin tarayya wanda ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam da shirya ku saki jahilci ku ansa kira musulunci bai yarda da kashe jinin bil'adama ba bisa da haƙƙi shari'a ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! A duk lokacin da kiran addini ya shigo ka amsa saboda rashin ta ne jefa a wahala.